أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري آه، ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba a uwa masu sauran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu saduwa a wannan rana ta goma ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku a daidai wani lokaci na kasara ta ɗigar karami wanda a bayanin mu na wani lokaci sa'id umar kullata yake kammala kiran sallah tuni kuma fadilu shekh doktor Sa'ud Ibrahim Shirayin ya riga da ya hamu bari domin jagorantar wannan sallah ta juma'a wannan rana mai albarka muna fata Allah ta'ala datar da malam da abin da zai ilmantar da mu kuma sanar da mu a daidai lokaci mai albarka Allah kuma ya mana gamdakatar da abin da ke shine alkhairi a wajen sauraron wannan ba. godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da kuma sharrin ayyukanmu duk wanda Allah ta'ala ya shirya da shi bai da mai batarwa wanda kuma Allah ya batar da shi bai da mai shiryarwa a gare shi na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai na kuma shaida cewa annabi Muhammadu bawansa ne ko manzon sani. ya ku wanda suka sance masu imani ku tsoron ubangijin kuma bi girman sa. kada ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku wanda mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya ya halitta kuma daga gare ku matanku ya kuma samar da maza masu yawa da mata a cikinku ku ji tsoron ubangijinku wanda kuke roƙonsa kuma kuke haɗa shi da zumunci lalle haƙiƙa Allah ya kasance mai kula ne kan al'amarinku ya ku wanda kasance masu imani ku ji tsoron ubangijinku ku faɗi magana take miƙaƙƙiya Allah zai gyara muku halayenku da ayyukanku ya gafarta muku zunubanku dukkan wanda ya Allah da manzansa da'a to lalle hakika ya san babban rabo bayan haka ya ku mutane lalle ubangiji ya karrama dan adam ya ɗora su kuma akan abin da ya shafi teku da kuma ban ƙasa ya azurta su daga daɗaɗɗen abubuwa ya kuma fifita su akan waɗanda ya halitta da yawa ya shar'anta masu abin da ya zama shari'a wadda take ingantacciya da kuma wajibobi wanda suke a bayyane wanda ba za a iya cika da ba sai tare da wannan kamala ta shari'a babu wata shari'a wadda ba musulunci ba da samu wani a cikinsa don haka karamci ya zo ne daga cikin nassin alkur'ani daga wanda yake mai hikima ba wai irin tsarin constitution ba wanda wani tausayi ko kuma bukatuwa take sa a yi shi ba duk wanda ya kalli ya yanayin da yake ciki zai ga cewa lalle babu wani abin da aka tsara masa zai ga cewa babu wani tsari da zai dinga tafiya a kansa wanda rayuwar ɗan adam take tafiya a kai ko kuma kare haƙƙinsa face wannan haƙƙi kaɗai na musulunci ne ya rigayi wannan al'amari shi shine jagora cikinsa dan me ba za mu fahimci haka ba bayan kuma musulunci shi ne addinin Allah cikakke babu wani addini da ya kai addinin Allah ko zaifa Allah ta'ala mai rahama yana cewa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ba, wata irin ba, babu wani abin da ya bari a cikinta zuwa ga alkiyama face sai da mana bayani a kansa wanda ya fahimci haka ya fahimta wanda ya jahilci wannan kuma ya jahilci wannan imam al-bukhari musulmi suka rawaito wannan hadisi yana daga cikin abin za ku fahimta a dunkule ya ku bayan Allah shine haƙƙin mutane gabaki ɗaya wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji manzon Allah manzon rahama yayi bayani akan wannan yake cewa lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku da kuma rayuwarku duk gare ku haramun ce gare ku kamar yadda aka haramta muku wannan rana a wannan wata a wannan gari naku Imam al-Bukhari ne wato wannan hadisi a cikin wannan akwai tabbatar da bayani ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake haramta mana cin mutuncin mu da zubar da jini da kuma cin mutuncin yan uwa da kuma kauce ma cin mutunci da kuma haramta dukiyar mutane ba da haƙi ba ya shafi mai yawa da ɗan kaɗan da kuma bayani akan kare mutunci da kauce ma zina da luwaɗi da ƙazafi da wani makantan haka duk wannan haramun ne haramci mai ƙarfi da wanda baya halatta ga musulmi ya keta alfarmar musulmi akan wannan idan har al'amarin ya kasance a kaka ya ku bayan Allah to lallai abinda za mu kula da shi abinda yake a bayyane wanda aka jarabci mutane da shi yanzu kuma al'umma suka samu kansu a cikin wani tsari wanda ba na daidai ba suna kokari akan wannan waɗansu ko institution na azabtar da mutane da ake yi ko kuma bayani akan irin wannan saboda irin wannan tsari da suke tafiya kansa lalle abin dubawa ne akan wannan cewa ba a fara da irin wannan ba kuma sun dawo da tsarin su mummunan tsari da suke cutar da rayuka da kuma wannan al'amura wanda suke na cutarwa wannan abin da muke bayani a kansa shi ne wannan fasakwabri da ake da mutane wannan bala'i ne da za mu kula da shi akan wajen keta haƙƙin ɗan adam da kuma yin abin da yake a cikin ganin wannan zamanin namu yana yawan maimaituwa ɗaukar mutane ana safarar su akan wasu garuruwa da kuma tafiya da su ta hanyar neman kuɗi da su da ƙarfi ko kuma takura masu akan irin wannan ko kuma wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa waɗanda muke kallo na tunkuɗewa ko kuma ɗauke mutane a yi kidnapping ɗinsu a tafi da su saboda rauni da suke da shi ko kuma al'amura da suke ɗauke da shi na al'amura waɗanda yake ba daidai ba kansu saboda kaɗai wannan ba komai ke kawo wannan ba sai dai ana da ƙarfi akan wanda yake wannan abin saboda wai ake an bautar da shi kawai abin da ke a zahiri ya ku bayan Allah wannan yin safara da mutane da ake yi ko a sai da mutum a irin wannan zamani da muke ciki duk da al'amarin ma ya wuce haka sai dai abin da ya kamata mu sake sani a cikin wannan kasuwanci da ake da mutane akwai wanda yake mataki mataki ne akwai wanda yake kokarin sai da ma mutanen gaba daya ko kuma wanda yake na ƙasa da shi kokarin amfanuwa da su wajen takura masa da cin amana su abin da ya fi wannan ya ku bayan Allah za mu kalla shine babban burin mutane wajen samun duniya da kuma abin da ke cikinta ta hanyar cin mutuncinsu da dukiyoyinsu da rayuwarsu da keta alfarmarsu idan har muka kalli cewa yau zamani da muke ciki na yin kasuwanci da mutane ana kallon al'amuran yadda zai tafi akan haka to yin shine wai kasuwanci da muke gani ana yi da mutane ya ku bayan Allah abin takaici ne da abin bakin ciki da zamu kalla a irin wannan lokacin da ake kasuwanci da mutane wajen ganin kawai an samu al'amarin da suke dauke da shi a cikinsa ba abin mamaki bane da zamu kalla akan wannan kuma mu sani cewa dukiya da duk al'amura suna da wanda suke sata su to shi ma wai mutum yin sata su ake yi Da haka wannan tsari ne na kasuwa wata ke black market da bata dace da mutane su dinga tafiya a kanta ba ana tafiyar da rayuwarsu akan abin da yake shine mummunan ɗabi'a ta rayuwa wadda ba daidai ba ne kuma wannan al'amari ne da ake satar haƙƙin waɗanda suke masu rauni da zuri'arsu wai da magana cewa an kama su a matsayin bayi da za a dinga cutar da su ko kuma wani manufa da ba wannan ba da wannan mutane sun yi tunani a lokacin da suke satar irin wannan mutane ko kuma suke kasuwanci da su da ba su yi wannan al'amar da suke yi ba saboda abin da ya zo ga hadisan abu mas'ud da Allah kara masa yadda ya ce na kasu ina dukan wani yaro da wata bulala sai na ji wata murya a bayana ana kira na da cewa sai na ji wata murya a bayana ina juyawa na kallon wanda yake tsaye a kusa da ni sai na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na je na ce mini ka sani ya kai Abu Mas'ud lalle hakika Allah ya baka iko ne akan wannan yaron dan ka dake shi sai ya ce ya Rasulullah to daga yau na yan yi saboda Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da baka aikata haka ba da wuta ta shafe ka ko ka shiga ma Imam Muslim ne na hadisi amma abin da zamu kula da shi ya ku bayan Allah dan kasuwanci da ake da mutane a irin wannan zamani to abubuwa ne da yawa da zamu kalla a irin wannan rauni da suke da shi wajen ganin an kasuwanci da su ta hanyar neman kuɗi da irin wannan mutanen hanyar sanya su su sai da ƙwayoyi na bugar da mutane ko shiga da wasu kasashe da dukiyoyi ko kuma ɗaukar wasu gaɓɓai na mutane a basu su shiga da shi ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke kallo na neman kuɗi kawai a tare da su duk wannan hukuma ce mai rauni da za mu kalla a wajen wanda ake yi ma wanda aka kama yayin da aka kama su irin wannan abun ku faɗi duk irin wannan ya ku bayan Allah a wajen yin wannan abu da ake yi ko kuma a ci mutuncin mutane da abin da yake ba daidai ba ko kuma abin da yake mujtama ba daidai da shi ba ko kuma a dinga buya a bayan irin wannan tsari na jagoranci wanda ake kula da al'amarin wannan ƙari akan wannan ma shine bayyana al'amura da muke gani ake yanzu wanda ake ɗauko galaba ga kan waɗannan mutane ana tafiyar da rayuwarsu akan abin da ba shine Allah ta'ala ya tsara musu ba daga wasu garuruwa masu nisa za ga ana fara a irin wannan tsarin wasu abubuwa waɗanda suke abin tsoro a cikinsu har a kai zuwa ga inda ake kai bukatar nan da su har a kai inda ake bukatar su kai bayan an kai waɗannan mutanen wanda suke kasuwanci irin waɗannan mutanen wanda ya tsara matsari da ake bin sa kuma abin da za mu ƙara kula da shi na wannan ta'addanci da ake yi shine tafiya da shine wajen ta'addancin da suke wajen kasuwancin da ake yi zuwa ga halaka da ake kai kansu gare shi ta hanyar da za a sanya su suna yin hidima ga abubuwa wanda suke barna ga zaman lafiyar mutane idan ma ba kawai dukiyar ake kallo a zahiri ba to duk da cewa a ƙarƙashin wannan ma akwai barna da bala'i da ake tunkuɗawa wanda yake bayyana ma mutane abin da yake tare da su da kuma hanyar neman dukiya wanda take haramun sannan shi musulunci duk da cewa bai bayyana irin wannan abubuwan a zahiri a bayyane ba na kasuwanci da mutane ba to da duk da haka dai musulunci ya yi bayani a kan abubuwa masu yawa wanda za su kula da wannan ta'addanci da ake yi wanda yake bibiyar makasin na shari'a da manufofinta zai ga cewa an sanya wannan hukunci na wannan kasuwanci da mutane ko da ko ba a faɗe shi kururu da sunansa ba misali akan wannan misali akan wannan ba wai kawai takacciya muke ba shine yin abin nan da ake yi na ɗaukan mata a je a sai da su Allah ta'ala yana cewa saboda a nemi kuɗi da su Allah ta'ala ya ce kar ku tilasta wa ku mata ko wanda kuke kula da su su je suna karuwanci don ku nemi kuɗi da su a duniya ibn kafir a cikin tafsirin yana cewa ma'abota jahiliya sun kasance idan ɗaya daga cikin suna da bayuwa sai ya tura tana yin zina don ta samu kuɗi duk lokacin ta samu kuɗi ya kwace musulunci na zuwa sai ya hana yi akan wannan yana daga cikin misalin wannan ya ku bayan Allah haramcin da aka yi sanya mutane zinga kwatar mutane da ƙarfi Allah ta'ala ce dan suna ana bin su bashi a kama su a ɗaure to Allah ta'ala ce idan kuna bin mutane bashi to ku ɗaga masu kafa zuwa ga lokacin da suke biya ɗaya daga cikin mutanen jahiliya yana cewa idan lokacin biyan bashi ya yi ko ka biya bashin ko kuma ya zama riba gare ka duk da wannan musulunci ya kula da harkar bayi yayin da ya faɗi da abin da aka kuntata shi don ya zama cewa an samu yanci ga mutane waɗanda suke ƙarƙashin wannan bashi aka sanya lada mai girma a cikin wannan balma Allah ta'ala sanya dalilin kafara shine a ta baiwa ko a yan tabawa ko mutum ya yi kisan kai akan kuskure to ya yanta bawa wannan gaskiya ce daga Allah wa ya kai Allah gaskiya ya kowanne suka ce masu imani kar ku ci dukiyoyin junanku a tsakaninku da cutarwa sai dai idan kasuwanci ne wanda tsakanin tsakaninku da yarjejeniya kar ku junanku lallai hakika Allah ya kasance mai rahama ne a gare ku Allah ya muku rahama da ni da ku a cikin littafinsa ya amfani da ni da ku da abin da ke cikin sana'ayu da hikima ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafara Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da musulmai mata daga dukkanin kuskure da zunubi ku nemi gafara Allah ku tuba gare shi lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai ne godiya ta tabbata ga Allah shi kaɗai talati tasmimi ga wanda babu wani annabi a bayansa tabbata gare shi bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle wajibi ne akan dukkaninmu akan hukuma ce da kuma agencies da kuma ɗaiɗaikun mutane daga magari su kula da wannan janibi ga waɗanda suke kasuwanci da mutane suke ɗaukar su su hana wannan abin kuma su toshe dukkanin hanyoyi da suke tafiya akan wannan tsari wa'annan mutanen su ne masu ta'addanci kan hannun masu rauni wa'anda suke cin mutuncinsu suke moruwar wannan talaucin da mutane suke da shi ku yi taka tsantsan wajen ma'amala da su ko kuma ɓoye laifukansu ku yi shiru akan wannan da yana daga cikin taimaka mu barna da ta'addanci da cin dukiyoyin mutane kuma da barna idan har al'amarin ya zama dole sai an fahimci wani abu da kishiyarsa to idan aka faɗi wani abu kuma sai a gode ma wani janibin kuma domin kasar mamlakatul arabiya ta saudiya karkashin jagorancin jagoranta ta haramta yin kasuwancin mutane ta hanyar tsari mai kyau da ta kula da shi akan al'amuran da kamata su kula da karkashin wannan da kuma tabbatar da tsari wanda zai kula da wannan a wannan ta'addanci ne mai girma don haka babin wannan al'amari suna da jagoranci da suka samu a cikin wannan duniyar gaba ɗaya ba komai kawo wannan ba sai dai kawai kokarin tunkuɗe dukkanin abin da ake girmama shi a cikin irin wannan tsari tare da cewa ita wannan gari ne na kibla ta musulmi gaba ɗaya al'amarin ba ne sai ke da mu baya ku bayan Allah ta yadda za mu kula da wannan tsari da wannan ƙasa ta ɗauka wajen ganin an tunkuɗe dukkanin al'amarin da yake ba daidai ba wajen kula da jinsin mutane da kuma kula da al'amuransu na addini da kuma shari'arsu duk wannan dalili ne da muka samu saboda wannan jagorancin musulunci da yake cikin wannan kasa, sama da wannan shekaru ɗari uku da aka kafa wannan gari a ƙarƙashin tsari mai kyau wanda shi ne adalci zaɓaɓɓe tsakanin waɗannan mutane da suke tafiya da jagoranci a kauce ma ta'addanci da kuma wuce gona da iri akan al'amuran da suke tafiya kansa Allah muna gode maka da ka ba mu jagorori wanda suka san tsari kuma suke shiryar da mutane suka tunkuɗe wannan jahilci kuma ka tun kuɗi mana dukkanin wannan ta'addanci da ake tafiya da shi da gaba da kiyayya tsakani aka haɗa sau mutane sai zama suka zama al'umma gari gaba ɗaya kuma suna tafiya karkashin tsari guda ɗaya wannan tsari da aka tafi a kansa shi wa shi ne a tabbatar da tsarin jagorori ta hanyar aikin littafin Allah ta'ala da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abubuwa guda biyu da ake hukunci akan gaba ɗaya ƙasar da shi Allah ya karrama wannan ƙasa kuma an tabbatar da wannan da falalar Allah ta'ala ta hanyar sanya wannan jagoranci a ƙarƙashin khadimul haramain sharifain da jagorantar da su da kuma tabbatar da tsarin su da duk wannan suna kallon shi a matsayin wajibi ne na wajibci a kansu a kula da musulunci mai tsada a kanmu don haka ne aka samu wannan kyakkyawan tsari babu abin mamaki akan wannan da kuma babban girman darajar da aka sanya wa jagoran wannan garin ma shi ne? a yi musu lakabi da cewa masu yi ma haramai na sharife na hidima wannan gari ne wanda take miƙa hannunta ga dukkan wanda yake son ya hulɗa da ita ba ta kuma kau da kanta ko ta wofinta da kanta akan masu yi mata ta'addanci da jagon ƙasa don haka ya zama jagororin wannan ƙasa suna kan tsari uku suna tsare abin da yake garinsu ga masu makirci da masu hasada da kuma ya zama tsakanin godiya ga Allah Allah ya sanya mata wata katangar karfe da tunkuɗe dukkanin waɗansu masu yi mata ta'addanci wannan masu yin ta'addanci masu kawo makirci a ƙarƙashin musulunci suna gabacinta da yammacinta duk wannan ƙasa ta tunkuɗe su ta kuma kalli wannan tsari ta yi shiru akan falalar da Allah ta'ala ya yi mata duk wani jagora da ya tafi akan jagoranta sai kaga Allah ta'ala ya kawo kuma wani babban jagora da zai kula da wannan ƙasa akan ƙarshen jagorancin ta gaba ɗaya don haka ko da yaushe in aka samu wani ya mutu sai ga Allah ya kawo wani jagora wanda ke kakkarfa akan wannan tsari don haka suna da tsari mai kyau akan wannan Allah ka tsara wannan gari daga kaidin masu makirci da makirci masu makirci Allah ka tabbatar mata da wannan ni'ima ta zaman lafiya da kuma aminci da sauran garuruwa na musulmai Lallai Allah ubangiji mai ji ne akan wannan da haka ku yi salati taslimi ga zababben bawan nan Muhammad bin Abdullah ma'aboci wannan tamkin na alkausara lalle hakika ubangiji ya umarce ku na al'amari da ya fara da kansa ya biyo baya da mala'ikunsa akan wannan umarni kuma ya shirye da ku akan wannan ya ku mu'minai Allah ta'ala ya kwanda suka sanke masu imani ku yi salati taslimi ga wannan annabi Allah Allah ƙara salati taslimi ga bawan kuma manzanka wannan mai babban matsayin nan da kuma babban matsayi da koshi wanda ke mai haske Allah ka da khalifofin nasa guda hudu shiryayyu Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabban annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka fi tafarjin gaskiya har zuwa ta kiyama da mu da su a cikin afuwar ka da karamcin ka ya Allah da yanka, ya ubangiji masu rahama Allah ka daukaci musulunci da musulmai Allah ka daukaci musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka da kuma bayinka muminai Allah ka yaye damuwa daga cikin masu damuwa ka yaye bakin ciki daga masu bakin ciki wayanda ake bi bashi Allah ka biya masa basu kansu ka warkar da marasa lafiya da marasa lafiya musulmai da rahamar ta ubangiji masu rahama Allah ka amince da mu a garuruwan mu ka gyara mana jagororinmu da masu kula da al'amarinmu sanya jagorancin mu a hannun wanda suka tsoron ka suka biya jarka ya ubangiji talikai Allah ka datar da yarima jagoranmu ga abin da kake so kuma kai da shi daga maganganu da aiki ya hayyu ya qayyum Allah ka gyara masa tsarinsa ya zaljalali wal ikram Allah ka datar da shi da rimansa ga abin da yake shine maslaha ga gari da kuma bayi Allah kai ne Allah wanda babu abin babuta da cancanta sai kai kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka sauka mana da mamakon ruwan sama ya Allah karka yanke mana su yi Allah Allah sauka mana da mamakon ruwan sama karka sanya mu daga cikin da ke yanke ma Allah sauka mana da mamakon ruwan sama karka sanya mu daga cikin da ke yanke ma shi ya Allah Allah karka haramta mana abin da ke alkhairin wajenka saboda sharrin da yake wajen mu ya zal jalal wal ikram Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya ku bayin Allah ku ambaci Allah mai girma sai ambace ku ku gode masa akan ni'imomin da ya muku baiwarsa sai kara muku ambatan Allah shine abu mai girma Allah yana sanin abin da kuke aikatawa sanan fadilatu Sheikh Dr. Sa'ud Ibrahim Shirai ya tsaya da wannan kuɗu ba ta kai kaciya amma kuma gamammiya akan wannan maudu'i wanda yake barazana ga wasu ƙasashe da kuma wasu al'umma na ta'addanci da wasu ke yi da kuma kasuwanci yan fasa kwabri na yin amfani da mutane wajen su sai da su a matsayin bayi bayan kuma ba bayi ba ne, ko kuma su dinga safarar su daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa da nuna cewa su je su ci mutuncin su ko su mai da su a matsayin aikata wanda suke danne mu haƙƙi wanda wannan muna ganin yana faruwa ko a ƙasar saudiya da ƙasashen turai da wasu ƙasashe da su al'umma suka kasa haƙuri talaucinsu ana amfani da damar su ta cewa suna da rauni da talauci da Allah ta'ala jarabce su da shi sai a amfani da wannan damar tasu ana ƙasƙanta da rayuwarsu ana cin mutuncinsu saboda kaɗai suna da ƙarancin abin hannu ko kuma ba su da ƙarfin da za su iya kare kansu daga wannan ta'addanci da Allah ta'ala jarabci al'umma da shi waɗansu mutane kuma suna amfani da wannan damammaki su iya ɗaukar wasu mutane wanda ba su da wayo ko kuma ba su da wayewa ga talauci yana damun su yi amfani da su don ba su ƙwayoyi masu bugarwa ko kuma haramtattun al'amura da aka haramta shige da fice da su na fasarwabi a ƙarƙashin jami'o'in fasakaurun ya zama sun ba su wannan ƙwayoyin ko kuma sun ba su wasu kuɗaɗe waɗanda suke an haramta shiga ƙasa da su ko kuma su ba su waɗansu kuɗaɗe wanda suke na sek wanda waɗannan za su iya zama dalilin da za a kama waɗannan mutane ko shiga kuma ƙasa ba tare da izinin shiga ba da wasu hanyoyi da ake amfani da su na satar gaɓoɓin mutane a ba mu wasu al'umma su shiga da su wasu ƙasashe domin tsafi ko kuma domin ta'addanci da yin wasu abubuwa waɗanda ƙasa ba ta yarda da su ba to duk waɗannan mutanen da suke wannan abun sun kasance a masu wayo ne ko kuma masu neman dukiya su yi amfani da wasu al'umma ɗin saboda kaɗai su sa a kama su daga baya in ba su iya tsallakewa da wannan abun ba su kuma sun tsira to wannan ta'addanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai da shi ba ya zama muna cutar da junanmu mu ko muna amfani da damar da Allah ta'ala ya bamu muna yin abin da ba daidai ba wannan abin ya saba mu tsarin Allah subhanahu wataala ya ya saba mu kuma tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mu kuma tsarin doka ta dan adam da kare mai sa da rayuwarsa da addininsa da kuma sa da iyalinsa dukkan wanda aka sanya cikin hadari to lalle hakika a sani cewa an sanya yan uwansa ne cikin damuwa kuma Allah ta'ala ya haramci cin dukiyar mu tsakanin mu da junan mu da zalunci ko ka sai da mutum ko ka dinga amfani da shi a wajen ayyuka na wahala ba za ka ba shi haƙƙinsa ba ko a yi amfani da shi wajen shiga da kaya wasu ƙasashe waɗanda za su iya zama dalilin in ya wuce an samu mahaukatan kuɗaɗe kenan in kuma an kama shi to rayuwar ta shiga cikin haɗari ko ya sani ko bai sani ba wannan abubuwa da mutane ke yi ba don komai ba kawai sai don su yi kuɗi to Allah ta'ala ya haramta mana cin dukiyoyinmu da zalunci kamar yadda malamin nasanta cewa a da ba a san irin wannan ta'addancin ba shi yasa ba a ga kurkuru ƙur'ani ya bayyana wannan abun ba da cewa an haramta safaran mutane ko kuma an haramta wani abu makamancin haka ba amma dai qur'ani bai gafala daga sanin wannan abin da kuma zai zo ya faru ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai hudu ba akan duk abin da zai faru tun daga inda yake tsaye har zuwa tashi alƙiyama ya masa bayanin abubuwa da za su faru na zahiri waɗanda suke zama barazana ga rayuwar mutane duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana irin wannan abubuwan a filla filla ba amma an sani cewa annabi sallallahu alaihi yana da gama garin kalmomi da maganganu inda suke kunshe da abubuwa da yawa daga cikin su musulunci ya zo ya haramta muna cutar da bayi wanda suke karkashin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane ne wanda Allah ta'ala ba ku iko akan su idan za ku umurce su da abu to ku umurce su da abin da za su iya in ku umurce su da abu mai nauyi to ku taimaka musu a kai kar ka sa bawan kayan abin da yake akwai wahala a ciki ko kuma akwai cutarwa wanda kuma zai zo da karshe iya salwantar da rayuwarsa ko na makamancin haka musulunci baya son takurawa musulunci baya son cutarwa musulunci kuma baya son matsanta ma mutum akan abin da ba zai iya ba hakanan musulunci ya hana mutum ya ɗauki baiwa da yake da ita wanda suke da wannan abin tsarin ne a jahiliya idan mutum yana son ya samu kuɗi yana da baiwa sai tura tana karuwanci tana zina tana neman kuɗi a wajen mutane sai ta kawo mai kuɗin wannan shi ba musulunci ya hana shi yana daga cikin tsarin da muke gani ana yanzu wasu su ɗauki wasu mata su tafi da su ko su ƙasashe su kai su suna aikatau don su dinga samun manyan kuɗi da su ko kuma su kai su ana fasikanci da su sawa'un maza ne ana luwaɗi da su ko mata ne ana zane da su ko kuma tsakanin mata da mata suna yin ah, maɗigo tsakanin su ko a ɗauki wasu maza ana kai su wasu ƙasashe don su dinga zane da matan garin ana biyan su saboda aure ya yi tsada a ƙasarsu su ko wani abu makamancin haka duk ƙasar da ta san ciwon kanta ta sanya wannan a matsayin ta'addanci da kuma haramtaccen kasuwanci wanda ba ta da shi a ƙasar ta ba sai ƙasashen da ba suke rayuwa irin ta dabbobi ba sun ciwon kansu ba su ne za su dinga ayyana ma kansu wannan tunani suna tafiya kan tsari irin wannan to wannan yana daga cikin abin da musulunci ya hana musulunci bai da wannan ba ko musulunci bai da sanya rayuwar wasu mutane a cikin haɗari ba domin kowane musulmi yana da haƙƙin a kare mai rayuwarsa a kare mai addininsa a kare mai dukiyarsa a kare mai mutuncinsa a kuma kare masa hankalinsa waɗannan abubuwa guda biyar su ake nufi da makasu da shari'a su ne kuma kowane musulmi ke da buƙatar a kare mai su a rayuwar da yake tafiya a kanta kar a kashe mutum kar a canza mai addini idan musulmi ne zuwa ga wani addinin da ba na musulunci ba duk wannan abu musulunci bai da shi ba ko a tafiyar da mutane da tunaninsu da hankalinsu ta hanyar ba su kwayoyi ko kuma abubuwan da za su sa maye da kau da hankali da tunani duk wannan Allah baya so ta'addanci ne da Allah subhanahu wataala bai da shi ba wannan huduba da malam yayi ta zo akan gabatta ta yadda muke gani a nan Najeriya ana kidnapping din mutane ko ana garkuwa da su sai an kawo kuɗi wannan Allah subhanahu wataala ya hana cin wannan dukiya din duk wanda ya ci wannan dukiya ya ci dukiya ce ta zalunci da Allah subhanahu wa bai da mutum ya ce zuke dan uwansa akan zalunci ba duk wanda ya kama wani ya boye shi ya sani Allah ta'ala zai mai azaba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabinsa yana dukan wani bawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwala mai kira a bayansa ko da ya juya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan sai ce amma yanzu kai dan Allah ya baka iko akan wannan bawan naka sai ka dinga mai wannan dukan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata ya nuna bacin ransa akan wannan nan take wannan sahabi ya ce na yanta shi ya rasulullah na mai da shi zama ɗa cikakke fi sabilillahi manzo Allah sallallahu alaihi ce wallahi da baka mai haka ba da wuta ce makomarka ko da ce wuta ta shafe ka kamar da Imam Muslim ya kawo hadisin da mala ya kawo mana shi a cikin wannan ba da ya gabatar muna so da ka cin dukiyar mutane ta hanyar kidnapping da cin dukiyar su ta hanyar kwace da kwanta-kwanta da sata da cin mutuncin mutane duk wannan abu ne wanda Allah ya haramta kuma haramci mai kauri haramci mai tsanani wanda kuma Allah ta'ala zai mana hisabi akan wani saboda haƙƙin mutane da mutane Allah baya yafewa amma yana yafe haƙƙin da ke tsakaninsa da bayansa to duk wanda yake cin amanar mutane ko yake cin mutuncin su zai haɗu da ubangiji a cikin fushin Allah subhanahu ta'ala Allah zai mai uquba Allah ta'ala kuma ba zai kyala mutumin da ya zalunci mutane ba saboda wannan haramun ne a tsarin halittar ɗan adam da Allah subhanahu ta'ala bai da shi ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon kiyayewa Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu ya sanya mu daga cikin bayan sa nagartattu Allah ya ba mu zaman lafiya ya aminta da mu daga abin da muke tsoro Allah ya gafarta mana zunuban mu da mu da malaman mu da iyayen mu da shugabannin mu duka Allah ta'ala ya sanya aljanna fi ita ce makomar mu Allah kuma ya inganta mana kasuwancin mu wanda ake bi bashi Allah ta'ala ka ba su ikon sauke wannan ba su da ake bin su wanda suke cikin damuwa ko kunci da bakin ciki ubangiji Allah ta'ala ya masa mafita daga damuwa da bakin ciki da kuma a samun kawuna a cikin nadama ta rayuwa Allah ta'ala ka mafita ga dukkan wanda yake cikin wata damuwa muna fatar Allah ta'ala shi mai tausayi ne gare mu zai amsa mana wannan addu'o'i namu ya sanya mu daga cikin bayansa nagartattu kamar din fadilata Sheikh Dr. Saud Ibrahim Shuraim da kuma ladanin mu da mu na kiran sallah wannan rana a kiran sallah na biyu Sheikh Al-Mu'azzin Sa'id Fullata da kuma ladani mu na farko hosha ni ne fasar na gabata abdulmuttalib muhammad awal gusu ne ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh